Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma za a iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar goma sha biyu ga watan Maris shekara ta dubu da goma sha tara, suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka an samu asarar rayuka a Jalingo da jihar Taraba biyo bayan wata hatsaniya kan sakamakon zaɓe da aka fitar. da aka sanar da sakamakon zaɓe wasu na dan zanga-zanga haka nan wasu suna dan murna shi ne ya fita da dan kuɗin shi zai gudu shi kenan sanadi suka kwace kuɗi suka sa motar wuta. rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta karyata jita-jita tashashen hankula da aka ce ana samu a wasu bangarorin jihar wato ana ta raɗe-raɗe yau sati biyu kenan cewa yaran gwanin gora matasa suna tara hanya mun duba ba haka ba haka kuma za ku ji cewa mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu ya ja hankalin al'ummar kano da najeriya baki daya su kwantar da hankali tare da zaman lafiya da juna sai kuma shirin noma tushen arziki wanda mustapha nasir tsari zai kawo mana a wannan ya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙasashen Australia da Singapore sun dakatar da amfani da jirgin sama kira Boeing 73 Max 8 a duk ilahirin tashoshinsu inda suka suka bi sahun sauran ƙasashen duniya da suka ɗauki wannan mataki wanda suka kira shi a matsayin rigakafi tun bayan faɗuwar jirgin a karo na biyu a cikin watanni biyar Kasashen duniya da dama sun ɗau wannan matakin da suka hada da China, Indonesia, Brazil da Mexico duk sun ɗauka wannan mataki na daina amfani da wannan jirgi. tun bayan faduwar jirgin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 157 a lokacin da ya tashi daga kasar addis ababa a babban birnin addis ababa sai dai sanarwar da kasashen na australia da singapore suka bayar ta ce dakatarwar ta wucin gadi ce har sai an kammala binciken sanadiyar faduwar jirgin na ranar lahadi jirgin saman na habasha max 8 kira su ɗaya da jirgin nan da ya faɗi a tekun tekun java a watan oktobar bara wanda ya faɗo jim kaɗan bayan sa daga babban filin jirgin saman jakarta kuma hatsarin ya jawo sanadiyar mutuwar mutane 189 Gwamnatin Amurka ta ce ta ɗaura aniyar janye dukkan ma'aikatanta na diflomasiyya da ke ofishin jakadancinta da ke ƙasar Venezuela. A cikin sanarwar da ya bada jiya da marece, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a cikin mako a cikin makon nan ne za a janye duk sauran ma'aikatan da suka rage daga ofishinta na Caracas. Pompeo ya ce janye ma'aikatan ya zama wajibi ne a sanadin tabbata a sanadin taɓarɓarewar al'amura a Venezuela da kuma fahimtar yadda ci gaban zaman ma'aikatan nasu yake da aibi ga manufofin Amurka. Tun cikin watan Janairu da ya gabata ne da Amurka ta umarci dukkan ma'aikatanta na diflomasiyya da ba muhimmai ba da su bar kasar ta venezuela jim kaɗan bayan shugaban venezuela nicolas maduro ya yanke hurɗar jakadanci da amurka saboda shugaba donald trump ya bayyana goyon bayansa ga madugun 'yan adawa juan guaido a matsayin shugaban venezuela na wucin gadi kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta ce maganar tsige shugaban amurka donald trump bai kai abin dubawa ba don a cewarta shugaban bai isa ma a duba shi ba ko kuma a bata lokaci a kan shi ba a wata hira da ta yi da jaridar washington post da aka wallafa jiya litinin pelosi ta ce shugaba donald trump bai cancanci zama shugaban kasar ba don ba shi da tarbiyya kamun kai da kuma basirar da suka dace da wannan mukamin ba. a yanzu haka majalisar dattawar majalisar wakilan kasar wadda jam'iyyar democrat ke jagoranta sun kaddamar da kwamitocin bincike iri-iri a kan neman zaben donald trump da harkokin kasuwancinsa Pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar inda ta ce tana ganin hakan ba alheri ne ga kasar ba kuma ba zai janyo ba kasar ba zai janyo kasar abin da ya dace ba don haka zai raba kawunan al'ummar kasar ta ce yanzu hankalinta yana kan zaben dubu ashirin da ashirin ne wanda suke fatar ganin 'yan jam'iyyar su ta democrat sun kwace majalisar dattawa kai har ma dai da fadar shugaban kasa ta white house labaran duniyan kan zuwa muku na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc A yau talata 'yan majalisar dokokin kasar burtaniya suke soma zamansu na farko don kada kuri'a akan matakin da za su ɗauka akan batun janye kasar janyewar kasar daga cikin kungiyar kasashen turai. A yau talata 'yan majalisun za su fara ne da kada kuri'a ta amincewa da sabon tsarin da Firaminista Theresa May ta shata bayan yarjejeniyar da ta cimma da sauran kasashen a cikin kungiyar. a shekarar da ta gabata. Da farko yarjejeniyar ta samu amincewar 'yan majalisar, amma jiya Litinin mai ta yi tattaki zuwa birnin Strasbourg inda ta gana da shugaban kungiyar Jean-Claude joker inda suka yi wasu sauye-sauye ga yarjejeniyar wanda take fatar abokan adawarta za su amince da su. May ta ce Joka ya ba da sanarwa a kan canje-canjen da suka yi wanda kuma suke ganin cewar za a kan doka suke wanda kuma sai an bi su dangane da matsalolin da ke hana ruwa gudu musamman ma masu alaƙa da makomar ƙasar. kasar iyaka da ke tsakanin Ireland da ta Arewa da ke tare da Birtaniya da kuma kasar Ireland da ke da wakilci a kungiyar kasashen Turai. A jiya Litinin ne fadar White House ta, gabatar da kasafin kuɗin ƙasar na shekara ta 2020 na biliyan 4.7 wanda ya hada da buƙatar neman dala biliyan takwas da shida da shugaban ƙasar Donald Trump ke nema wajen amfani da su don gina katanga tsakanin ƙasar Amurka da Mexico. Yusuf Aliyu Harandike ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yanzu haka an samu asarar rayuka a jihar wato a jalingofa da jihar taraba biyu bayan wata hatsaniya kan sakamakon zaben da aka kada tuni dai aka baza jami'an tsaro da suka hada da sojoji a jalingofa da jihar taraban domin maido da doka da oda yayin da rikicin ya fantsama zuwa wasu yankuna ga rahoton ibrahim abdulaziz rikicin na jalingo ya ko taso ne lokacin da hatsaniya ta kaura a tsakanin wasu matasa da ke murna na nasarar da gwamnan jihar taraba kadare disan isaku na jam'iyyar pdp ya samu yayin da a bangare guda wasu matasan kuma suka ci ba za ta sabo bindiga ruwa lamarin da ya kai kone-kone da kuma asarar rayuka nan cikin garin jalingo. Eh, fara jiya kan ba daɗi gaskiya abubuwan da na gani da idanun abu ya ɗaga min hankali saboda na zo bakin kasuwa muna tsaye mu ga wasu mace tana da cikin maka aka huda ta da kayan yanka ta jina kwarara kasa akwai gawan ɗaya kuma yana kwance kan kwalta muna tsaye muna zuba shai ga jami'an tsaro suka suka kora mu muka gudu muka bar sogon suna kwance jina jina tar zaman siyasa ne an zo an fito ana maganar siyasa sai ake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauran su da fada mu kawai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga ga abin da ya faru to mun kafin mun iso gun hukuma ko suka kore mu kabar sai eh, muna kira ga matasa su ja su mai da hankalin su ja hankalin su kusa bisa wani abin da aka faru ba san me ina ne dusa ba baya ga nan jalin gofa da jiha rahotanni na cewa wasu masu bukukuwan kan mata da matafiya kan hanyar hukari suna kwace musu dukiya kamar yadda wasu da suka sha da kyar suka tabbatar min ta waya. ake kone-kone shi ne mutanen sun yi wa kowa a ji hankalin ke ta sha kama gudu. Me yasa ake kone-kone a tallan? Kawai wani ne da ya kalli yadda aka sanar da sakamakon zaɓe suna dan zanga-zanga haka nan wasu suna dan murna shi ne ya fita da dan kudin shi zai gudu shi kenan sanadi suka kwace kudi wajen miliyan bakwai a mota suka sa motar wuta a ci garin tallan. To daga nan gari ta ansa kawai. Yanzu wani hali kuke ciki a wuraren kunnan nan? Mu yanzu halin da muke ciki a inda muke mun fito daga iware mun zo bakin yankon jalingo muka shiga jalingo an ce mana jalingo ana kofi bara mu samu damar wuta ba yanzu mun tsaya gurin makon da suke baki yankon jalingo. To sai dai kuma kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da abubuwan da ke faruwa inda ta gargadin cewa za a hukunta duk wani wanda aka kama da hannu a wannan tashin hankali ASP David misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya ko bane irin matakan da suka dauka yanzu. Eh, mun dauki matakai da yawa na farko mun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun shiga cikin gari ko inda ke waɗannan tashin hankali to kama wanda za iya kamawa wanda an sami suna kasa doka sannan kuma su sake gina musu cewa ba mu sun tashin hankali domin wannan ba lokaci na kwace hankali ba ne lokaci da wanda za a haɗa kai domin a zauna lafiya a jihar taraba to jami'an tsaron suna aiki ba da ba rana domin tabbatar da tsaro da wanda a jihar taraba. Eh, wasu rahotanni sun ce kamar mutane uku ne a kashe eh, kamar alƙalman ku nawa ya tabbatar. Eh, har yanzu ba ni da cikakken bayani akan ga waɗanda suka rasa rayukansu domin da suke kasa da ke jiya da dare muna nan ba wai shiga muna kan aiki domin tabbatar da tsaro eh, hankalinmu ya tafi duka domin tabbatar da cewa ba irin asara rayuka ba duk da aka da ba za a rasa ba amma dai waɗannan bayanai za mu yi da su bayan da idan an gama yi. gwamnatin jihar taraban dai bata ce komai ba tukuna kan wannan sabon tashin hankali to amma wannan kwana zuwa ne yayin da tun ajiyar litinin ne ma ta kafa dokar hana fita da karfe shirin na maraice zuwa shirin na safe ko ma da menene dai fata ko ne Allah kawo zaman lafiya a jihar Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to daga batun tsaro a jihar Taraba sai kuma batun tsaro a jihar Kaduna inda rundunar 'yan sandan jihar ta fito ta musanta wata wato jita-jita tashin hankali da ake yadawa ga Isa Lawal Ikra daga Kaduna. Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta musalta raɗe-raɗin da ake cewa wasu tsagiru sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja. Waɗanda aka ce wai suna ta faman hallaka mutanen da ke ƙoƙarin shiga Abuja ko kuma dawowa Kaduna. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Ahmad abdulrahman ne ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da wannan jita-jitan da ake ta yaɗawa. To wallahi jita-jita nan ta dame mu mu jami'an tsaro ba kawai mutanen gari ba. Wato ana ta raɗe-raɗe yau sati biyu kenan cewa yaran gonin gora matasa suna tare hanya mutane ya matasan riga um, rijana suna tare hanya mutane daga katari har jere har zuwa tafa ana tare hanya. Mun duba ba haka ba mun yi sintiri ni na ɗau jirgin sama ma wallahi na zaga babu kuna abu kama haka. Ƙarya ne ku kwantar da hankalinku amma ka san mutumin da ya shirya kutun gwila saboda wata cin buri na siyasarsa ko kuma na barnarsa to shi ba zai taba zama mai hankali ba shi yasa nake kiran yan eh, mutanen jihar kaduna masu hankali ka su sake kula da wannan manya-manyan malamai sun kira ni na kiristoci da na musulmai cewa kai wani abu dan uwa kana da kokari hanyar abuja ba kyau na ce wallahi hanya abuja kyakkyawa ce kuma ba wani abu to sai na ga kamata mu ga al'umma dan hankalinsu ya kwanta saboda haka a gaskiya waɗanda suke wannan raɗe-raɗe da yaɗa labarun ƙarya muna fata Allah shirye su amma idan fa ba su ɗauki saunar su ba to yanzu ina roƙon su ne idan ya wuce nan zan ba su togaciya to daga togaciya kuwa sai cafka maka kama mutum akwai dokokin ƙasan nan da suka hana irin wannan sharri kuma da likita hankalin 'yan ƙasa za mu kama su mu bincike su mu kai su gaban kuliya yanzu haka da nake muku magana muna da wasu 'yan alkaluma da muka tara na shaidun da za su ja mu zuwa ta inda mu amfani da na. na'ura mai kwakwalwa har mu kai ga yadda za mu kamo wa'annan mutane insha Allah. Kun kama wasu wanda suka taka doka? A akwai wanda suka taka dokokin zaɓe mun kama su da dama ina iya ga maka ma sun fi ɗari. Kamar da maganar ganganci da ababen hawa a lokacin bukukuwan murna a sassan jihar Kaduna kowa CP Ahmad Abdulrahman cewa ya yi. Rundunar 'yan sanda tana bakin ciki da alhinin irin wannan rashin hankali da matasanmu wasunsu marasa hankali suke yi don ba dukansu bane ba. To abin da nake faɗa shine duk mahaifi ko mahaifiya mahaifiya da ta bar ɗanta wanda shekarunsa bai isa ba ya ɗau abin hawanta ko abin hawansa ya je ya yi gaza to a ka'idan doka na tuki idan wani ya yi barna ana iya kama mai abin hawan da direban tunda yaran nan ba ma lasin ne da su ba ƙanana ne to za mu kama har da iyayen dama dai tun bayan fara kammala sakamakon zaben gwamnan da aka yi a jihar kaduna aka fara yada jita-jita na tashe-tashen hankula a wasu yankunan jihar kaduna abin da ya sa jami'an tsaro suka tashi tsaye wajen tabbatar da ba a tada hankalin al'umma a jihar kaduna ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Lawal Ikra, ƙasa da sa'o'i 24 da sanarwa da hukumar zaɓe ta ƙasa a Kano ta bayar cewa zaben gwamnan jihar bai kammala ba. Mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankulan al'ummar Kano su kwantar da hankali tare da zaman lafiya da juna. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari ɗauke da wannan rahoton. A ganawa da manema labarai a fadarsa, sarkin na Kano ya ankarar da jama'a game da hurumin hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da lamuran da suka shafi bayyana sakamakon zaɓe. Hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce kaɗai take da 'yancin bayanin sahihin sakamakon zaɓe. Kuma kamar yadda jama'a suka ji, hukuma ta sanar da cewa wannan zaɓen na gwamna ba a kammala shi ba. akwai wasu mazaɓu da za a sake zaɓe cikin kwanakin nan muna kira ga jama'a da su zauna lafiya a kwantar da hankali a kiyayi yada jita-jita dukkanin ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu an riga an faɗe su an bayyana abin da ya rage idan an kammala zaɓe a ƙara wa kowace jam'iyya abin da aka zaɓa a waɗannan mazaɓun da za a sake zaɓe. muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Malam Muhammad Sanusi na biyu ya yaba da rawar da jami'an tsaro suka taka wajen ganin cewa zaben ya gudana cikin yanayin lumana. Muna godiya ta musamman ga jami'an tsaro musamman ga kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakil wanda dukkanin mutanen Kano sun yaba masa akan aikin da ya yi wajen kare rayukan mutane da dukiyarsu da mutuncinsu. da shi da abokan aikinsa na soja da na custom da na civil defense da na immigration da sauransu mu ne musu godiya sarkin na kano ya yi kira da babbar murya ga talakawan kano game da ni'imomin da allah ya yi wa kano da ma najeriya baki daya mutuna cewa allah ya yi wa ƙasar nan tamu martaba da ɗaukaka dukkanin abin da za mu yi mu guji abin da zai kawo mana zubewar mutuncin ƙasarmu yanzu haka dai al'amura suna ci gaba da daidaita a birni da kewayen kano bayan shafa kimanin kwanaki uku al'ummar jihar na zaman ɗar yayin da ake dakon sakamakon zaben da ya gudana a ranar asabar da ta wuce a wani al'amari kuma wasu 'yan bindiga sun sace wani injiniya farar fata wadda ake zaton ɗan ƙasar Lebanon ne yayin da suka kashe direbansa nan take a yau dinnan da safe. Mutumin da aka sace ɗin da yana aiki ne da wani kamfani da ke aikin gadar ƙasa da ke shatalantalan dangi na mahaɗar titin zuwa gidan zu a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla gaida Muhammad Ibrahim kori har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon ke cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. wanda ni Mustapha Nasiru ba Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ƙarashin bayanin da mata 'yan jihar Jigawa da suka kafa ƙananan ƙungiyoyin manoma suka yi. Kuma irin da suke bamu muke shuka gaskiya ya fi namu kyau saboda sai ka ga mun samu irin nasu in sun bamu kwano goma sai ki ga mun samu kusan buhu biyu da rabi. Sannan daga bisani mu leƙa Abuja domin jin ci gaban hirar Asan Maina Kaina da shugaban shirin bunƙasa aikin noma na gwamnatin Najeriya Muhammad Mustapha Ladan. domin abinda muke bisa ga ainihin bincike da muka yi abinda ake cin kifi a durana a najeriya miliyan 60 ne production mu kuma bai kai haka ba a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a makonni biyu da suka gabata ne dai muka fara kawo maku bayanin ƙananan manoma mata daga jihar Jigawa akan ci gaban da suka samu da kuma ƙalubalen da suke fuskanta akan sha'anin bunƙasa noman a ɓangaren su. Da farko dai ga Hajiya Hadiza Giwa. Mutane sun zo sun ga irin sarrafe-sarrafen da ake yi da dawa. Mun yi taliya da dawa, mun yi guguru da dawa. sannan mun yi garin dan wake da dawa sannan kuma aka sarrafa dawa aka yi shi a garin tuwo saboda haka wayannan dabaru muke son a ci gaba da su kuma a fito mana da tallafin da za ta tallafa wa mata don su bunƙasa yin wa'annan abubuwan kuma a faɗakar da su a yi training ɗinsu a kan yadda za su yi packaging ta yadda za mu iya fita da ciwo waje. suna na sadiya muhammadu to a gaskiya a zahirin gaskiya mu ba abin da za mu ce wa wannan gwamnati musamman ta wannan zamani ta yanzu da muka shigo a gaskiya mun ci moriyar abubuwa sun taimaka mana da su taki ne da su irin shuka da abin da duk za mu yi na harkar noma musamman a noman mu da muke mu mata gaskiya ba abin da za mu ina noma dawa ina yin riɗi kuma ina yin gyaɗa ina yin wake ba abin da ban na noma duk yan abubuwan da ake noma ina noma su wake riɗi dawa duk muna yi to muna samun riba gaskiya saboda duk malaman gonar da suke zuwa suna dan taimaka mana yadda za mu bi mu samu riba su koya mana hanyoyin da za mu kai kayayyakin mu kasuwa muna kaiwa mu sayar nan da nan kuma irin da suke bamu muke shuka gaskiya ya fi mu kyau saboda sai ka ga mun samu irin nasu in sun ba mu kwano goma sai ki ga mun samu kusan buhu biyu da rabi amma in namu ne buhu ɗaya muke samu wata ran da kwata ko da rabi to alhamdulillah sun kokkoya mana abubuwan yadda za mu ci moriya Matsala ɗaya da muke fuskanta musamman in mun yi gyaɗan nan muna son muna ta matsatta ne da hannu yanda ake yi muna ji a wani gurare ana da injin matsar gyaɗa to mu ba mu da shi muna son a samu mana dan injin matsar gyada da muke ake matsewa kuma musamman yanzu ita ma dawa da ta shigo da ana yin abubuwa da ita ana koya mana su gugurin nan su zin taliya da su furar ta muna so a dan ta taimaka mana da abubuwan da za mu samu mai sarrafa shi. idan wazo mu fadi zaman To bari mu leƙa Abuja fadar gwamnatin Najeriya domin jin abin da shugaban shirin bunƙasa noma na gwamnatin Najeriya Muhammad Mustapha Ladan ya shaidawa Hassan Maina Kaina akan sabon shirinsu na bunƙasa noman kifi a wannan karon. Yanzu alal misali idan kuka ba waɗanda suke cin moriyar wannan shirin rance kuma suka yi wannan noman kifin da sauransu mm. watakila wani zai ce ai irin waɗannan mata ba su da wayewar da za su nemo masu siyan wannan kifin to dama cikin tsarin ba a ba da makudin sai an samu mai saya a dangane ga wannan ne muka samo masu saya daga waje farko a cikin gida kuma ƙungiyar masu kifi na abuja diloli na abuja sun amince da cewa za su sayi kifi da ya kai miliyan ɗaya duk sati a hannunmu don gaduwa miliyan hudu ne a sati wannan ƙungiyar ta abuja ne ba ta ƙasa gaba ɗaya ba domin abin da muke bisa ga ainihin bincike da muka yi abin da ake cin kifi a durana a najeriya miliyan 60 ne production dinmu kuma bai kai haka ba abin da ake shigo da kifi ana shigo da 1.9 ah, metric tons ne a shekara ma deficit din da ya kai kusan haka so akalla production da ake yi na kifi a kasan nan bai kai abin da ake iya ci ba a kasan ana shigo da shi da wadda muke da wadda ake shigowa duk da haka bai isar da kasan to amma wannan tsarin da muka ɗauko zai isar da gamsar da mutane cikin kasa har ma a fita da shi waje kuma abin da ake nema din nan in ba mun yi hibbasa ba ba za mu iya kai ma burin da ake bukata ta keji miliyan miliyan 100 a kowane wata ba um, a cikin kowane irin yanayi na kasuwanci ko kuma na rayuwa na yau da kullum mm. ana samun eh, riba kuma ana samun hasara alal misali waɗanda suke cin moriyan wannan shirin idan abin ba fata ba allah kiyaye a ce mutum ya fara wannan harka kuma sai aka samu akasi aka dan samu matsala a ciki me zai kasance dama shi yasa akwai inshora a duk abin da ake in dai cbn za ta ba kuɗi akwai abin da ake cewa insurance idan ka fita an ko program ne shi ana da nisel su nisa sukan ɗauki 100% na abin da ka abin nan na tsautsayin da ke ciki amma shi ma sai an bi an binciki yadda abin yake shin natural ne ko kuma dai artificial ne ko ganganci ne hmm. don haka ne muka kira A abu Zariya saboda su sanannu ne kuma sun kwarai akan wannan al'amari din su ne za su koyar da yaran nan su za su dinga lura da abin domin wa irin wannan tsautsayi din hmm. To yau ma dai a nan za mu jalin zamun shirin sai wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da Hassan Maina Kaina da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida ba tsari yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuma saƙon da ku masu rauki aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama domin ne kira ga hukumar zaben jihar Kano da ta yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya da adalci a sakamakon zaben da za ta fitar domin kaucewa tashin tashinar bayan zaɓe a jihar. saƙo daga mutawakkil gamba ko ɗalibi a kwalejin gumel sai wasiƙa mu ta gaba a yau ta ce salam gidan rediyon hausa na muryar amurka ku miƙa min saƙona na murna da godiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala a bisa 'yan takarkari da suka samu nasara a zaɓuɓɓukan da aka gudanar da fatar Allah Ubangiji ya sa masu tausayi ne. Allah ya ba su ikon kawo sauyi da ci gaban ƙasarmu da jihohinmu baki ɗaya amin. Muna ƙara kira ga zaɓaɓɓun 'yan takarkarinmu da su yi wa Allah su yi ƙoƙarin taimakawa al'ummar da suka zaɓe su da yankunan su domin a gudu tare a tsira hira tare Allah ya samu amfana da irin amfanin da ake samu da roman demokradiyya Allahumma amin. Sako daga Gamba Bara'u Fataskum, tsohuwar kasuwa Fataskum a jihar Yobe, Najeriya. To madalla mun gode wanda suka samu dama aiko da sako sai a ci gaba da aiko ba mu ci gaba da kawo muku da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. a takaicen ah, sarafilu kasashen australia da singapore sun dakatar da amfani da jirgin sama kira boeing 737 max 8 a duk ilahirin tashoshinsu inda su ma suka bi sauran sahun sauran kasashen duniya da suka dakatar da amfani da wannan jirgin kasashen duniya da dama sun shiga sun ɗauki wannan matakin da suka hada da ƙasar china indonesia brazil mexico da cewar ba za su yi amfani da wannan jirgi ba gwamnatin amurka ta ce ta ɗau aniyar janye dukkanin ma'aikatanta na diplomasiya da ke ofishin jakadancin da ke ƙasar venezuela a cikin sanarwar da aka bayyanar jiya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya tabbatar da hakan a kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta ce magana tsige shugaban amurka donald trump bai kai abin dubawa ba don a cewarta shugaban bai kai matsayin da za su bata lokacinsu a kan shi ba a wata hira da ta yi da jaridar washington post ta tabbatar da hakan da cewar uh, pelosi ta ce shugaba trump bai cancanta ya zama shugaban kasar amurka ba domin kuwa ba shi da tarbiyya ba shi da kamun kai ba shi kuma da basirar da ta dace a ce shine shugaban kasar amurka. To madalla a gaishe ka masu sauraro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Misha. sarfi sarfili hashin gumel nake cewa sai a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe shirin matasa.